Asmincin Allah da rahamarsa tare da albarkarsa su ƙara sauka ga abota kallon wannan tasha tamu mai albarka wato shahidan mutibi Sunana Zainab Abdullahi. Insha Allah yau ina tafe ne da wasu maganganu wanda suka keɓanta ko kuma in ce suka yi magana a kan mata. Mace kamar chocolate ce, abin da aka fi so shi aka fi kulawa da shi. manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ma khairun min nisa'i me kike gani ya fi alkhairi ga mace ta ce Allah tara rijal wala ya raihana kar ta ga maza kar maza su ganta ma'ana ba tare da hijabi ba domin idan mace da hijabi ta ko'ina za ta iya shiga inda ya dace da shari'a sai ida fatima salamullahi alaiha ta sa hijabi ta kuma je masallacin annabi ta iske sahabbai ta yi musu ba sannan kuma ta yi musu jawabi ta bi gida-gida ta je wajen gadirƙum. an je da ita uhudu sannan an je da ita kusan mako ina to kaga yanzu wannan koyarwa ita ce za ta zama tsira ga mace duniyarta kuma tsira gare ta lahirarta macen da ke fita da gangar jikinta ko adonta ko ta bayyanar da wani ɓangare na gangar jikinta ko wani abu mai kama da haka akwai abubuwa hudu wanda idan mace ta bayyanar da jikinta za su kasance sun zama kamar wani gibi ne a tattare da ita na farko shine ta zubar da mutuncinta tun a nan duniya sannan kuma ta saba ma Allah sannan kuma ta ɗauki alhakin maza sannan gobe kiyama za ta ga sakamako na rashin bin umarnin Allah da suturta jikinta amma ban sani ba ko irin waɗannan ƙa'idojin ne al'umma ba ta so shi yasa suke gaba da gidan annabi suna ganin dan me mace za ta sa hijabi dan me mace za ta yi intizami da hijabi dan me za ta zama mai kunya dan me za ta zama mai kamewa shi yasa za ka ga masu kira zuwa ga 'yancin mata ɗin nan da suke kira a gare shi kenan shine mace ta bayyana a ganta yadda take kuma wannan yana da matsala. A lokacin da mace take fita da gangan jikinta rana na haskata to akwai wani sinadari wanda yake jikin fatar mace wanda 'yan shekaru kaɗan zai mai da jikinta kamar leda. Za ta yamutse, ta yamutse ta ko'ina kamar leda. Hasken rana haka zai mai da jikin nata. Amma idan tana saka hijabi to ko shekara 60 in ta cire tufafi za ka ga jikinta gwargwado alhamdulillah kaga tun daga duniya kenan sannan kuma a hankalce abinda ake so ai shi ake adanawa Allah ta'ala yana son mata saboda darajar su ɗaya da maza amma saboda halittar da ya yi musu da yanayinsu sai ya ce su shiga cikin hijabi wannan hijabin shine ainihin kare mutuncinsu ba takura su Allah ya yi ba wanda yake ganin hijabi a matsayin takurawa to kamar ya zargi Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ce Allah azzalimi ne ya kakaba wa mata zalunci ya danƙara musu hijabi don wasu abin da suke cewa kenan suna ganin kamar mu ne wai muka ƙaƙaba wa kanmu ko kuma a'a malamai sun ƙaƙaba mana kurum Allah ne ya ce su yi sai Fatima har ta koyar da yadda ake yi amma kuma sai wasu suna ganin kamar wata azaba ce a ce su sa hijabi alhali shine rahama ɗin amma da yake ita duniya yanzu ba ta son gaskiya kamar yadda muka ce abin da aka fi so shi aka fi kula da shi mun sha ba da wannan misali in ka sayi kwalin cingom ko kwalin minti to sai ka ɓara kwalin sannan ka fito da shi leda-leda sannan ka ɓara ledar sannan ka fito da ƙwayoyin chocolate ɗin sannan ka warware ƙullin chocolate ɗin wani ma ka gan shi har linki biyu sannan kuma sai ka kai ga chocolate ɗin me yasa ake yin haka saboda ana son chocolate ɗin ta zauna yadda take to haka nan allah ta'ala ya alƙinta mata ya adana saboda su zama suna nan da karsashinsu a kowane lokaci masu kallonmu da sauraron mu, wato mace kenan a ɓangaren hijabi ina fata waɗannan ɗan shawarwarin da muka bada zai zama na cewa ya kawo sauyi ko kuma ya kawo gyara ga al'umma wanda muke ciki a yanzu insha Allah ya abin da muke tafi da shi kenan a daidai wannan lokacin kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawan sanarwa domin samun sababbin shirye-shirye na da ma wasu sauran shirye-shirye wanda muke gabatarwa a wannan tasha namu mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.